dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar mpr jamhuriya ne suka hallara a ɗakin taro na palais du vingt da ke nan yamai domin murnar cika shekaru hudu da kafuwar wannan jam'iyya wacce a yau ke matsayin ta hudu mafi yawan kujerun wakilci a majalisar dokokin nijar yayin da ɗaya bangare bikin ya kasance wani lokacin fayyace kudurorin da jam'iyyar ta sa gaba musamman akan maganar zaben da ke tafe. participera à tous les scrutins à venir et ses candidats aux élections législatives et présidentielles. Shugaban jam'iyyar Albade Abuba na cewa MPR jamhuriya ta shirya domin shiga zaɓuɓɓukan da ke tafe a kowane mataki wato na kansiloli da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa saboda haka taron kongire na gaba zai tsayar da komai a game da wannan ƙuduri. ce MPR Jamhuriya ta yi mubaya ga ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zaben 2016 tun a zagayen farko. Saboda haka bayar da sanarwar shigar ta sahun masu zawarcin kujerar shugabancin ƙasa a yau ke ɗaukar hankalin jama'a. Mafari kenan na nemi jin ta bakin mataimakin shugabanta Alhashi Alma Umaru. An yi wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Isu mun goya mashi baya Allah ya bashi ikon Niger, 'yan Niger sun zaɓe shi. Yau MPR kamar yadda muka faɗi za mu shiga sabon zaɓe shekara 2020 zuwa 2021 biro politik ɗin namu mun ce wannan gamin za mu ajiye ɗan takara ya rage gare mu mu zo mu tallata abin da za mu saidawa 'yan nijar mu zo mu kwatanta musu menene manufanmu. Matasa da mata na matsayin jinsuna mafi rinjaye a yawan al'ummar Nijar. Sabili kenan shugabar matan NPR jamhuriya Madam Lamido Salamatu Balagoga ke neman haɗin kansu don ganin jam'iyyar ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da ke tafe. Kun ga dai plaskin da president kinmu yake ma mata, plaskin da president kinmu yake ma matasa, plaskin da president kinmu yake ma kowa da kowa. Eh, NPR jam'iyya ce ba take buɗe kenan muna kiran kowa da kowa ya zo ya taya mu ayyukan da muka sa gaba. Tsaron ƙasa, security alimentaire, ecol sante da kuma duka droit de a shekarar 2015 ne albade abuba da wasu abokansa suka kafa mpr jamhuriya bayan shafa shekaru hudu suna tafka shari'a akan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar mnsd a yau jam'iyyar na da kujeru 17 daga cikin 171 na wakilci a majalisar dokokin kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.